الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكو جوات ربيع الثاني hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da 29 ga watan oktoba shekara ta 2022 miladiya allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka mai suna masallacin juma'a na kabala kostin wanda wasu na cewa wa masallacin juma'a na karfe daya wanda ke nuna kenan cewa akwai masallacin juma'a na karfe biyu kenan a gani da muka ce a wani masallaci ne ya za mu yi mu gane kwatancen masallacin ya ka ce idan muka ce masallacin juma'a na karfe daya to allah subhanahu wata'ala ya kawo mu rana irin ta yau ranar da za mu taya ɗan uwanmu a cikin musulunci farin ciki na samun ƙaruwan aure shine malam zaharafi a hafizahullah tare da shi a ruƙayya muhammad sani allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka ga baki ɗaya kuma ya yi ma'auransa albarka ya sanya wannan aure a cikin mizanin kyawawan ayyukansu kuma wannan aure Allah ta'ala ya sanya a ce gara da aka yi to kasancewan tun da dai wato munasabar yana da alaka da aure ne to shi ya sanya na shiryo muhazara wanda yake da alaka da aure saboda tattaunawa akan wannan matsala mai muhimmanci yawan matsalar da za mu tattauna yau dangane da aure shi ne abin da yake da alaƙa da neman auren kanshi wanda larabawa suna kiran shi alhidiba wato shi wannan hidiba ɗin shi ne ya zamanto namiji ya zo ya nemi yardan mace wato ta hanyar bin hanyar da ya dace domin ya nemi aurenta To idan ya zamanto ɓangarori guda biyu sun yarda namijin ya yarda ita ma matar ta yarda to a nan wajen sai ainihin a kulla aure din to amma kasancewan namiji ya ce yana son mace ita ma mace ta yarda tana son namiji wannan ba yana nuna cewa aure ya kulli bane kawai wannan yana nuna cewa ne kawai yanzu namiji da mace sun samu yarjejeniya za su auri juna amma a cikin wannan hali na yarjejeniyar da aka yi tsakanin namiji da mace za su auri juna wannan bai sanya sun zamanto kamar namiji da mace wa misali don akwai kuskuren da wasu ke yi idan wani ya ce yana son mace ya zamanto matar ta yarda za ka ga iyaye sai su sakan mai matar sai ya zamanto in za shi unguwa zai je ya ɗauki yarinya su tafi unguwa tare ya goya ta a mashin su tafi unguwa kai wani lokaci ma idan sakacin iyayen ya kai intaha a lokacin da saurayi yake neman ta da aure sai ce ma iyayen zai yi tafiya da ita zai je ya nuna ma iyayensa matar da yake so ya aura sai ka ga iyaye masu sakaci sai a sakan mai yarinya budurwa ya yi tafiya tare da ita to wannan shine dalilin da ya sa muke so a faɗakar da yan uwa cewa kasancewan saurayi ya ce yana son budurwa wannan kuma baya nuna cewa alakan aure ya riga ya kullu har yanzu shi yana matsayin ajinabi ne gare ta ita ma tana matsayin ajinabi ne a gare shi so da duk wani magana na cewa su je unguwa tare ko kuma ya ɗauke ta a mashin ko kuma ya yi tafiya tare da ita duk wannan gabaki daya ya saba ma shari'a saboda haka abin da yake asali shine namiji wato ya nemi mace da aure daga waliyanta idan mutum ya ga wata budurwa yana so ya je ya gaya ma waliyanta cewa lalle ya ganta kuma yana so idan ya nemi izinin waliyai waliyai suka ba shi dama to a wannan lokaci sai ya zo ya fara neman aure wato an karbo daga urwa radiyallahu an yana cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi Aisha radiyallahu anha da aure kuma lokacin da yake neman ta da aure radiyallahu anha ya je ya nemi izinin mahaifinta a lokacin da manzan Allah yake son Aisha radiyallahu anha ya je ya nemi izini wajen abubakar radiyallahu an a lokacin nan sai abubakar radiyallahu an yake cewa inna ma ana akuka ya rasulallah ya rasulallah aini dan uwanka ne ita kuma wannan yarinya aisha kamar kamar tiyaci a gare ta kamar abubakar na so ya nuna cewa babu aure tsakaninka da ita saboda ni abubakar dan uwanka ne a cikin addini ni dan uwanka ne ita kuma ɗiyarka ce a lokacin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kai fi dinillah wa kitabu wa hiya li halal yace eh kai dan uwana ne amma dan uwa ba na jini ba dan uwa a cikin addinin Allah kuma dan uwa a cikin littafin Allah sannan kuma kai din nan abokina ne sannan kuma ita ta halatta a gare ni Ba ta haramta a gare ni ba kaga anan wajen sai manzon Allah ya nuna masa kuskuren da Abubakar ya yi da yake ganin cewa yaya za a yi ka nemi auren diyaka alhali kai dan uwana ne sai ce eh tabbas ni dan uwanka ne amma dan uwanka a cikin addini kuma dan uwa a cikin addini dan uwantaka na addini baya hana auratayya to wannan shine abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa abubakar radiyallahu an sannan kuma a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ataku man tarjauna dinahu wa khulquhu fazawwiju idan mutum ya zo muku wanda kun yarda da addininsa sannan kun yarda da ɗabi'ansa ku ba shi aure kaga mahallin shayi a nan wajen shine idan mutum zai nemi auren yarinya ba wai kawai zai tara yarinya a titi ba ne idan yana neman yarinya zai je wajen waliyanta ne ya nemi izininta kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake son Aisha ba ya dumfare ta bane kai tsaye ya yi magana ne da mahaifinta sannan kuma wannan hadisi da muka kawo yanzu a taku mantar tarjawna dinahu wa khulquhu idan mutum ya zo muku wanda kun yarda da addininsa sannan kun yarda da ɗabi'ansa fa zawuju ku bashi aure ashe ita yarinyar tana da wani mutum wanda in ana santa za a je a same shi shi kuma zai yi bincike zai binciki wannan wanda ya zo ya yana son yarinya idan an yarda da addinin mai son yarinya an yarda da ɗabi'ansa sai a bashi aure annabi ke cewa illa taf'aluhu takun fitna fil ard wa fasadu kabir in har ba ku aikata haka ba za a samu fitina a doron ƙasa kuma za a samu barna mai girma to kaga wannan ya nuna mana kai tsaye idan mutum na son yarinya ya dumfaru waliyanta ya nemi izininsu duk da cewa a wannan zamanin da yawa daga cikin 'yan mata ba sa son irin wannan tsari sun fi so kawai idan kana son su ka dumfare ta ku tattauna da ita ku samu yarjejeniya sai idan ta amsa maka idan ta amsa maka ta yarda tana son ka sai da ke to yanzu na yarda ka tura mu iyaye na. amma idan mutum ya je ya fara magana da iyayenta kafin ya nemi yardanta to daga baya idan iyayen suka ba shi izini shi kuma ya zo wajenta ya aika a kirawo ta idan ta fito za ta ringa daure-daure ba za ta saka mai fuska ba za ta ce to ai bayan ka je ka kai ƙarana wajen iyaye na ka je ka gaya ma iyaye na kana so iyaye na su mun auren dole to za mu gani idan iyaye na za su iya tilar samun in soka ai soyayya a cikin zuciya yake iyaye na ba sa iya tilar samun amma ka je ka fara magana da iyaye na kana tsammanin za a tilar samun ne in aure ka to da yawa daga cikin yan mata idan mutum ya je ya nemi izinin waliyai sukan yi fushi a kan shi to yanzu irin al'adar da ke gudana a najeriya yanzu musamman a nan arewa idan mutum ya ga yarinya yana so to gaskiya mafi yawa in ka ga an dumfare ka kai mahaifi to wallahi har ga an ka a ɓoye yanzu wa yadda ake yi kenan sai mutum ya yi wajen wata shida da yarinya kai baka sani ba sai a zo a ce an ga yarinyar kare shine ake so kada a yi magana da ita ake ganin ya cancanta abu hanya da musulunci talafiya sunna kaza kaza da abin da ya kama da wannan ina fatan gane wannan sai wani ya nuna kamar bai ma taba magana da yarinyar ba yanzu yana so ya bi ka'ida ne na sunna shi ya san ya zo ya nemi izinin yarinya to amma mafi yawan iyaye sun san ba haka ba ne. kawai iyaye suna yin kara ne kawai su shiru sun san yarinya ce ta baka izini yanzu tana son ka kawai sai ka gaya wa iyaye na kawai a baka izini ni dai tana wani ban da matsala kun gane to wannan yana daga cikin matsaloli wanda ake fuskanta tun farko a kai saboda haka yana halatta wato idan yarinya ta mallaki hankalinta musamman kamar bazawara ta zamanto rashida a nan wajen wato ya halatta mutum ya tumfare ta kai tsaye sai yana so idan yarinya ba zawara ce ko ta daɗe a gidan iyayenta ta riga ta goge ta san jiya ta san yau a nan wajen mutum zai iya dumfarar ta kai tsaye sai yana santa an samo daga ummu salma radiyallahu anha ke cewa lokacin da mijinta abu salma ya rasu radiyallahu an sai ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika zuwa gare ni in ji ita Umu salma a lokacin da mijina ya rasu abu salma sai manzan Allah ya aika zuwa gare ni kai tsaye a ce yana so na shine take cewa a sai ya tura min da Habib bin Abi ya tura min da Habib bin Abi ya zo ya gaya min cewa yana so na sai na ce masa inna li bintan, wa ana Na ce ka gaya masa cewa ni ina da ɗiya, ina da yarinya na riga na haifi yarinya kuma ni mace ce mai kishi kuma ka ga tunda yana da mata gaskiya ina da kishi saboda haka ka ba shi wannan sako ne inda shi ne ainihin hatifin bin abi ya je ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya isar mai da sakon ummu salma manzo Allah ya magana cewa dangane da kasancewa tana da biya babu matsala kuma dangane da abin da ya shafi kishi zai roƙon mata Allah ya rage wannan ƙarfin wannan kishi din kuma daga baya manzo Allah ya aure ta wajen dilala nan wajen manzo Allah ya tura wajen tare kai tsaye bai yi magana da waliyanta ba to shine wasu malamai suke ganin idan mace ta zamanto ta mallaki hankalinta musamman ta zamanto bazawara mutum yana iya dumfara ta kai tsaye ya nemi yardanta an gane ko idan ta yarda da shi sai ya je ya gaya ba iyayenta cewa sun sasanta sannan kuma yana halarta ga shi waliyi shi waliyin yarinya yana iya bujiro da yarinyansa ya tallata yarinyansa ga mutanen kirki wannan ba laifi bane misali idan ya ga akwai wani ɗalibi mai hankali akwai wani ɗalibi mai riko da addini ya karanta shi da kyau to zai iya tallata masa ɗiyarsa wannan ba matsala bane an gane wannan ko ga ainihin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya hijira zuwa Madiyana ai ya zo ya ga wasu 'yan mata suna so su ɗibi ruwa sun kasa ɗiban ruwa saboda maza sun yi yawa a wajen da ake ɗiban ruwa sai annabi Musa alaihi salam ya taimaki wa'annan ƴan mata ya ɗiban musu ruwa sai wa'annan ƴan mata suka je gida suka ba babansu labari na annabi Musa alaihi salam suka yaba ma annabi Musa suka ce lalle mutumin kirki ne kuma suna ganin alaman ainihin mutuntaka tare da shi to bayan sun ba babansu labarin annabi musa alaihi salam da irin taimakon da ya musu sai mahaifinsu sai ya aika cewa su je su kirawo annabi musa shine Allah ta'ala ke ba mu labari a cikin alkur'ani fa ja'at ihdahu ma tamshi ala sihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka bi ajri a ajri ma kai salana aka ce ɗaya daga cikin su daga cikin 'yan matan ta zo tamshi a lafi tana tafiya cikin kunya ba irin tafiyan 'yan matan zamani ba tana tafiya cikin kunya da ganin ta kaga irin matan nan wanda yake masu sanin ya kamata ta zo wajen annabi musa alaihi salam ta ce masa inna biya da uka liyatin ziyarka ajiyar masu kai kalana lalle mahaifina yana kiranka don ya saka maka da ladan abin da kai mana na ɗawainiyar shayar da mu da kai din nan annabi musa alaihi salam ya bi wannan yarinya har zuwa gidan mahaifin wanda wasu mutane suna cewa wannan mahaifi annabi shu'aib ne alaihi salam amma malaman tafsiri sun ce babu wani dalili ingantacce wanda ya nuna wannan bawan Allah annabi shu'aibu ne amma abin da ya fi inganci wannan mahaifi wani mutumin kirki ne daga cikin mutanen kirki na mutanen madiyana a lokacin bayan ya zauna da annabi musa ya tattauna da annabi musa alaihi salam ya ga lallai ya gamsu da ɗabi'ansa sai wannan bawan allah sai ya tallata ma annabi musa ɗiyarsa yake cewa inni uridu an unki haka dabna tayya ihdabna tayya hataini ala an ni? samaniya mitar cewa lalle ni ina so in aura maka da siyasa waɗannan ala an ta'ajura ni samaniya mitar ka yi min aiki na jinga yi min aiki a gona shekaru takwas in ka min aiki a gona shekara takwas shine sadaki fa in atmamta asharan falamin famin indi idan ka cika shekara goma daga wajen ka ne sadakin auren yarsa ya yi masa noma na shekara takwas yanzu noman shekara takwas ƙaranci zai kai nawa eh, a ce mutum ya je gona shekara takwas yana ina ma noma Ƙaranci za ka biya shi nawa kai manomi ne a ina ganin kudin da za ka biya shi zai fi dubu ɗari a yanzu in dai za ka je ka yi noma ga mutum wannan shekara ka je ka yi noma ka ƙara zuwa ka yi noma har shekara takwas ba to wannan noman da zai yi shekara takwas shine sadakin diyarsa an gane wannan ko sai ce amma ba na so in takura maka mai ta gani annabi musa alaihi salam ya ce ya gamsu to anan wajen jilala anan wajen shine wannan bawan allah ya gamsu da ɗabi'an annabi musa alaihi salam kuma ya ya ainihin tallata ma annabi Musa diyarsa saboda ya ga cewa mutumin kirki ne to amma yanzu a wannan zamanin da za ka zo ka tallata diyarka zuwa ga wani bawan Allah sai a ce yarinya ta yi kwantai sai a ce yarinya ta yi kwantai ya zo yana tallata mun bayan yarinyar nan ta daɗe a gida ba masoyi ba wani mashin shiri an gane wannan ko to bai san cewa a zai iya yiwuwa akwai mutane da yawa sun zo suna nema amma kuma mahaifin bai gamsu da halayensu ba mahaifin yana so ya aurar da fiyarsa ga mutumin da ba zai yi nadama a gare shi wa misali shi yasa mahaifin ya sa ido yana neman mutanen kirki wanda a cikinsu zai iya zaba ko ya tallata musu fiyarsa to kaga wannan kenan kenan wannan ba abun kunya ba ne. mahaifi in ya hango cewa wani mutumin kirki ne kuma ya cewa lallai ba shi da aure ba abin kunya ba ne don ya tallata mai diyarsa shi kuma wannan bawan Allah wanda aka tallata ma diya kada ya kalli abu a matsayin yarinya ta yi kwantai an gane ko ya kalli yarinya a matsayin ba ta da kima ko abin da ya kama da wannan hakika ya inganta a cikin hadisi cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da diyarsa hassa mijinta ya rasu sunan mijinta hunay bin huzafa a lokacin da mijinta hunay bin huzafa ya rasu a suhani a lokacin sai umar radiyallahu anhu yana so ya auren da diyarsa ga mutanen kirki sai umar ya yi tunani a cikin mutanen kirki sai ya ga akwai abubakar radiyallahu anhu to sai umar ya fara tallata diyarsa hafsa zuwa ga abubakar radiyallahu an ya zo ya same shi ya ce ya ababakar lalle ina so in auren da diyata hafsa zuwa gare ka sai abubakar radiyallahu anhu ya yi banza da shi bai ce masa yana so ba bai ce masa baya so ba ya ce wannan al'amari ya mun zafi kwarai da gaske in ji umar radiyallahu anhu na tallata maka alkhairi ka yi banza da ni da kake ne. a lokacin nan abubakar ya ta rai kuma ya yi banza da shi bai ce masa na gode abin da kai mun in sha Allah zan yi tunani ba ya yi banza da shi umar ya ce wannan abin ya mun zafi kwarai da gaske to daga nan sai umar ya koma sai ya samu usman dan affan radiyallahu anhu sai ya tallata ma usman dan affan da ya sa hafsa ya ce masa ya usman ina so in aura maka iyata hafsa bintu umar me ka gani sai usman bin affan ya ce masa ka bani dama in je in yi tunani shi ne umar ke cewa abinda ainihin usman ya aikata ya fiye min abinda abubakar ya aikata saboda usman ya ce ka bani dama in je in yi tunani a lokacin bayan wasu kwanaki sai usman bin affan sai ya dawo sai ya samu umar dan khattab radiyallahu an sai ce masa ƙarfa dali Allah aka zawwaja fi yawmi haza yanzu ya riga ya bayyana gare ni na yi shawara gaskiya bai dace in yi aure ba a yanzu dama yana da mata yanzu. ita gaskiya na riga na ga yanzu bai dace in ƙara mata ba musamman kamar irin halin da ake ciki a Najeriya yanzu mutum yana da mata uku sai wani ya zo ya tallata ma ta hudu kuma ka san yanzu yadda ake jin jiki sai ka ce masa zan je in yi shawara daga baya sai ka ce wallahi na yi tunani yanzu irin nauyin da nake ɗauka a gidana ma ya fi ƙarfi na to ina ganin yanzu gaskiya bai dace in tsara ma kaina wani nauyi ba saboda haka wannan shine amsan da Usman ya bashi cewa yanzu gaskiya ya riga yanke kan shawara ba zai ƙara wata mata ba a lokacin nan bayan wani ɗan lokaci ba a daɗe ba sai ga manzan Allah fiyayyen halitta sai ya nemi aurenta da ya nemi aurenta sai aka aura masa da hafsa bintu umar radiyallahu anha to bayan manzan Allah ya aura hafsa radiyallahu anha a lokacin nan sai abubakar radiyallahu anhu sai ya kira umar gefe guda sai ce ma umar na san lalle ka ji haushi na lokacin da ka tallata mun hafsa na yi banza da kai ko to umar da yake dan baro baro ne yace wallahi na ja hushinka ce wallahi sam sam ban ji daɗi ba sai to gaskiya abin da yasa ka ji na yi shiru ban ce ba komai ba na saba jin muna tare da manzo Allah ya dan mun isharar cewa yana santa kuma ba na so in tauna asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na yi banza da kai to tunda ji manzon Allah ce yana santa kai kuma ka zo cin kace aura ba zan iya bude bakin ce ma ba zan aure ka ba saboda manzon Allah yake yana so to wannan shine dalilin da yasa na yi banza da kai a lokacin sai Umar sai ya huce kuma yake insha Allah ya yafe maka ba komai an fahimci wannan ko to wannan wajen dilala a nan wajen shine dai a takaice ya halatta mutum ya tallata iyarsa ga mutumin kirki wanda yake ganin cewa idan ya auri ɗiyarsa ba za a yi nadama ba amma kafin mutum ya yi wannan sai ya duba maslaha in ba haka ba ita yarinyar nan gaba zai zama to abun gori a gare ta galiban za a ga cewa idan aka tallata yarinya sai wani ya aura da zaran wani abu ya haɗa su sai mijin ya maka gori ya ce daɗin abun ba ni na ce ina son ki ba sai da ita yi kwantai baban ki ya zo ya tallata ki gare ni yake dan na rufa miki asiri ma na aure ki da zaran wani abu ya riga ya hada su sai ya rinka cewa shi ya rufa mata asiri ne ma ya aure ta ya ma taimake ta ne ya aure ta shin ya taimake ta ne ko ya taimake kanshi kuna ganin da baya so zai aure ta idan yana so ya taimaki ɗan mata ne ya aura ga 'yan mata nan a kan road almajirai a irin sake taimako ga 'yan matanin kutare ga 'yan matanin guragu ga 'yan matanin a kan rawar sai ya zaɓa inda yana kawai ya yi jihadi ne ya taimaka sai da ya darje da yarinya kyakkyawa sannan kuma ya ce ya taimaka mata an gane wannan aiki to galiba irin wannan abin na faruwa wani ya taba ce mun wallahi duk wanda ya aure kanka ya taimake ka ne ce wallahi kun taimaki juna da ba gaskiya bane ya taimake ka domin wallahi in baya son ka zo ka mai magana ba zai aure ta ba to in ka ya aure ta dama ta yi masa ne faduwa ne ya zo daidai da zama in ka ya ce wallahi kunyan malam take ji ba gaskiya ba ne wallahi in baya so wannan kunya din sai ya nuna sai ya san dabarar da ya yi ya nuna wa malam baya so an gane yi, to wannan kenan sannan an karbo daga aliyu bin abi talib radiyallahu an yake cewa ya rasulullah malaka tanawwu fi quraish wa tad'una ya rasulallah me ya same ka kake zaben mata yadda kake aura cikin shawa? amma mu kana bar mu mu banu hashim me yasa kake bar mu sai annabi ya ce wa inda kun shai dama ku a wajen ku akwai matan da zan aura ne akwai matan da suka dace da ni sai aliyu bin abi talib yake cewa na'am eh a wajen mu akwai matan da suka dace da kai bintu hamza ai muna da ɗiyar hamza radiyallahu anhu saka ya rasulullah ga diyar hamza amma sai ka tsallake ainihin diyar hamza ka je kana aure a waje a lokacin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ha la Inna ha ibnatu akhi min ar-rida'a ce lalle ita diyar hamza ba ta halatta a gare ni ita diyar hamza a diyar dan uwana ne na shayarwa da ni da sayyiduna hamza an shayar da mutane kaga tunda an shayar da su tare manzo Allah yana matsayin mahaifin dare ne ta bangaren shayarwa to wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi kaga dai wajen dilala Ali bin Abi Talib ya tallata mai ainihin biyar Hamza sannan kuma ya halatta ga mace ita kanta ta tallata kanta ga ainihin namiji mutumin kirki in ta ga cewa akwai mutumin kirki wanda watakila bai hararo ta ba to tana iya tallata mai kanta don ya aure ta akwai hadisin anas bin malik radiyallahu an yake cewa wata mata ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana tallata kanta zuwa gare shi an gane ai dama akwai ayan qur'ani inda Allah ke cewa wa mar'atun mu'minatun in wahaban nafsa halin nabi in aradan nabiyu an yastankiha an gane da mace mumina wato in ta ba in ta ba da kanta ga annabi in shi kuma annabi yana so ya aure ta to wata baiwa Allah ta ji an saukar da wannan aya cewa idan mace ta girki ta zo ta tallata kanta ga manzo Allah to sai ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah jitu ahabu ilayka nafsi na zo don in tallata kai na zuwa gare ka a lokacin nan sai take cewa ya rasulallah alaka bi haja ya rasulallah shin kana da bukata na a lokacin nan sai wata yarinya diyar anas bin malik radiyallahu anha sai take cewa ma akalla haya'aha kai wannan mata me ya kai karancin kunyanta me ya kai karancin tana da karancin kunya in ba mace mai karancin kunya ba kia zo gaban maza kina tallata kanki wannan diyar anas bin malik tana ganin wannan bai dace ba irin wa'annan su ne masu wulaƙanta mata shi ne da ke cewa wasau a ta kai wannan al'amari ya yi muni a ce ɗin nan kina budurwa ki zo kina tallata kanki a gaban taron maza a lokacin anas bin malik radiyallahu anhu sai ce hiya khairun minki ragibti fil nabi sallallahu alaihi wasallam fa aradat alayhi nafsaha sai anas babanta yace wannan mata ta fi ki alkhairi ke kin kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma wannan mata ta zo ta tallata kanta a gaban manzon Allah ta fi ki a wajena kenan shi anas bin malik shi a akan ranki da ma ɗansu shi ta yi haka saboda haka ce a wajen anas wannan mata ta burge shi wannan mata ta fi alkhairi biyar da yashi biyar da yashi a nan wajen to shi ne malamai ke cewa mahallin wannan kamar yadda na faɗa idan aka amincewa fitina in ana ganin cewa wanda zai aure ta ba mutumin kirki ne wanda zai aure ta yana da imani yana da tarbiyya sosai to amma in yana da karancin tarbiyya idan ya aure ta dama shi aure zo mu zauna ne zo mu saba wata ran dole a samu rashin fahimta tsakanin juna to tunda za a samu rashin fahimta tsakanin juna dole ne nan gaba a yi baran-baran a gaya wa juna manzanu masu zafi to akwai mutumin da in yayi zafi hankalin shi yakan kushe zai iya sakin maganganu masu zafi ya ce sai da babanki ya gaji da ke ki riga kin yi kwantai kowa ya guje shi da tausaya miki na aure shi kaga ai mahaifin ba zai taɓa jin daɗin haka ba ita ma yarinyan ba za ta ji daɗi ba ko ce dama mahaifina dama ya je ne yana ta tallana a masallaci da makarantu aka aure shi za ta rika jin haushin al'amarin to saboda haka irin wannan tallatawa mafi alkhairi kada a yi musamman a wannan zamani namu a wannan zamani wanda mazaje da matayen gaba ɗaya ana da karancin tarbiyya nan ba za a ce ba mutanen kirki ba amma gaskiya za ka iya ganin wani ɗalibin ilimi ne masha Allah ya yi karatu amma kuma ɗabi'ansa da tarbiyyansa ba za ka san halayensa ba sai idan wani abu ya faru dama ana gane mai imani ne idan musiba ya faru an gane ba za ka iya gane halin mutum ba sai wani abu ya faru misali da zaran wani abu ya faru za gane ashe ɗalibin nan yana da nutsuwa ashe ɗalibin nan yana da ƙarfin imani ashe ɗalibin nan yana da tarbiyya da abin da ya kama wannan amma ganin ɗalibi kawai ya bar gemu ganin ɗalibi kawai ya sa wando nisfu sa ganin ɗalibi kawai kullum yana majalisin karatu wannan baya baka garanti cewa wannan ɗalibi idan ka tallata mai ɗarka ba zai wulakanta maka ya ba an gane ba in za a yi wannan abun a yi tunani mai zurfi kafin a yi shi allahu alam sannan kuma wato ya halatta idan mutum zai nemi yamace idan mutum zai nemi yamace wato babu kyau mutum zai nemi yarinya kawai ya ce shi zai yi auren imani kun san auren imani shi ne ke kawai shi in dai an san yarinya ta haddasa qur'ani an san yarinya tana yawan ƙiyamun laili an san yarinya tana kiyaye hijabi da niqabi shi kawai yana son ta an fahimci wannan ai kawai shi ya aure ta ne kawai saboda imanin imaninta shi babu ruwan shi da cewa yarinyan wato ya gamsu da kyanta ko bai gamsu da kyanta ba kawai in dai yarinya mai addini ne a aura mata to irin wannan yana da matsaloli sosai an gani za ka iya zuwa kai wannan caji din amma daga baya ka zo ka yi nadama dan akwai wani bawan Allah ɗalibin ilimi ne fa ya zo ya ce dan Allah a taimaka a nema masa yarinya mai hankali mai addini aka zo aka taimaka aka nema masa yarinya mai hankali mai addini to kuma kullum yana zuwa dama yana raka sauran abokansa in sauran abokan za su je tattaunawa da yarinya yana yin rakiya da ya zo ya kai ziyara wajen yarinyar rana na ɗaya rana na biyu sai zo sai yana magana da wani a gefe yake kaga kowa daga cikin abokaina an zaɓen mai yarinya kyakkyawa amma ni a rasa wanda za a zaɓen mai sai mai jan ido na ba san gane wai shi a rasa wanda za a zaɓen mai sai mai jan ido to kaga irin wannan idan mutum kawai ce shi ba ruwan shi kawai a zaɓen mai mace to zai iya wa an kawo mai matar ba irin matar da yake so ba ne an gane kun ga asali shari'a ya hana mutum ya kura wa budurwa ido Allah ta'ala ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ko har zuwa dukkan shi sannan wata can gaba kuma wa kullil mu'minat yaghudduna min absarihinna saboda haka an ce ka gaya wa mu'minai maza su rinsa ido daga kallon haram a ce asali mutum ya kure ido yana kallon mace haramun ne amma idan ya zo ta bangaren aure an gane ko saboda maslaha asalin kallon ba a so amma saboda maslaha na ana so ya kalle ta ya ga ya gamsu da ita kada ya zo ya auri gaibi to sai shari'a ya ba shi dama ya yi mata damun kallo ya kalle ta daga sama har ƙasa ya kalla ya ga ya gamsu da ita sa'an nan ya aure ta an gane domin aure al'amari ne wanda ake so a yi shi na dindindin ya zama to wanda mata ka ce a nan duniya ita ce ko matarka aljanna insha Allah to da haka idan mutum ya auri mace irin wannan to ana so kai kafin ya aure ta ya tsaya ya kalle ta da kyau ya tabbatar ya gamsu da ita kafin ya aure ta kada ya zo ya yi nadama shine malamai ke cewa idan ya auka cikin zuciyar mutum cewa yana so ya nemi wata mata to lallai an halarta mai ya kalli wannan mata wannan malaman fikihu na duniya gaba ɗaya sun yi a kan wannan an gane akwai wata ka'ida wai ma hurrima saddan lil zari'a yubahu inda maslahatin raji'a abinda aka haramta saboda toshe kafa na barna ana halatta shi a wajen maslaha rajiha a wajen maslaha mai rinjaye kaga me yasa aka hana kallon mace wani mawaki yana cewa nazaratun ha fa salamun fa kalamun ko mawudu bali kawo yace farko dai kallo sannan sai murmushi daga murmushi sai sallama sai jimana sannan sai menene sai tattaunawa daga tattaunawa sai ayi alƙawari inda za a haɗu daga alƙawarin da sai haɗuwa sai ɓanna ina fatan gane sai kallo guba ne mutum ya kura wa mace ido guba ne yana iya haifar da barnan da za ka yi mamaki kwarai da gaske saboda annabi yana cewa kallon guba ne daga cikin guba na iblis saboda haka amma idan mutum yana neman aure an ba shi dama ya kalle ta duk da cewa ba an san in ya kalla idan ta masa zai yi sha'awa to amma zai kalle ta a gaban muharramanta ba wai za a kaɗai ta a wani lungu ko kuma cikin wani ba ne kamar yadda wasu iyaye suke kuskure wasu iyaye suka yi kuskure sai wannan ustazu ne ahalus sunna ne shi mun yarda da shi ko sai wannan ustazu ne ai malamin ta ne ma ai shi ne malamin haddan to tunda malamin haddan ne ana ganin kawai shi dan ba zai iya kawo malamin hadda ba ina ba san gane shi malami ne ma na hadda qur'ani ma gaba ɗaya wanda aka saukar ya shi to ana ganin ya fi karfin dan an gani. to amma sa'id bin musayyab radiyallahu an a rahimahullah kun ga babban malami ne daga cikin tabi'ai yana cewa wallahi da za ka ba ni dinari ko dinari dubu ne wallahi zan iya tsare ma shi ba zan taba ma shi ba amma da za ka ba ni amanan baiwa ko da baka ce babu garanti cewa banna ba zai faru ba kaga babban malami ne ba yace ka bashi amanan budurwa ya kadaita da ita ba shi da garanti ga kanshi amma in ka ba shi amanar kuɗi ko nawa ne zai rike maka to wasu iyaye sai su ɗauka su ai tun tunda malami ne kawai bari a ba su ɗaki kawai ai in ka zo kawai an ka zama ɗaya kawai kai malamin ta ne kawai in ka zo kawai ka shiga ɗaki kawai sai ka kira ka to a nan wajen sai ka ga tun yana iya kamewa kaɗan kaɗan shi yana masa hudu ba wani lokaci sai wani irin barna ya faru wanda za a sha mamaki to kuma wannan gaba ɗaya akwai laifin ya akwai laifin iyayen tukuna a awalan an gane sannan kuma akwai laifin shi kanshi malamin da hayyar ya kamata malamin ya yi tunani irin tunanin sa'id bin musayyab cewa wato in an ba shi mutum kuɗi ko nawa ne zai iya rikewa ba malami ne fa babba amma yake ba zai taɓa yadda wai a ba shi budurwa baiwa ma baka wanda balarabe yana kyamun baiwa baka amma yake wala ko baiwa baka aka bashi aka ce ya kadaita da ita bashi da garanti akan kai an gane wannan ai ashe idan iyaye suka ce sun yarda da kai suka ce ka ringa shiga daki kawai kai tsaye ba sai ka fito waje an ganka ba kaka yarda ka ce musu gaskiya kai baka son haka kawai taimakon za su yi ma kawai an gane su ba ka dama duk sanda ka kira ka kawai ka fito ido na gani ido ku tattauna an gane wannan ko to saboda haka kamar yadda na faɗa kallon mace haramun ne amma kuma saboda akwai maslahatun rajiha maslaha na aure sai shari'a ya baka dama kai mata sakandamin kallo ka kalle ta da kyau an gane ko saboda al'amari ne wanda ake so ya zama na har abada idan tana da wani illa wanda kai din nan ba za ka iya auren mace irin ta ba kaga ka kalle ta dama ka gani da sauransu a daga cikin abin da yake nuni akan wannan shine inda Allah ta'ala ke cewa yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la yahillu laka nisa min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakar yaminuk cewa mata ba sa halatta a gare ka bayan waɗannan mata yi. bayan wa'annan mataye da ka aura wasu mataye ba za bai halarta ka aure su ba wala an tabaddala bihinna min azwajin ko kuma ka musanya su da wasu matan ka saki wa'ancan ka tsara auren wasu Allah bai yarda ba walau a ajabaka husnuhunna ko da kyawun wa'annan mataye ya baka sha'awa yanzu wajen dilala a nan wajen ko da kyawun wannan mataye ya ba sha'awa ya za a yi mutum kyawun mace ba sha'awa ai sai ya yi ne sai ya kalle ta ba zai yiwu mutum bai kalli mace ba kanta ya ba shi sha'awa to ƙarƙashin wannan kuma shine nake nasiha ga samari za ga wani saurayi yana so ya nemi wata yarinya idan yana so ya nemi wata yarinya wai in zai nema sai ya ɗauki abokinsa sai abokinsa ya haɗa musu da kyanta sannan shi ya nema in an je zai ce ma abokin shi ya kaganta sai abokin ya ce wallahi gaskiya grade ce wallahi ya gamsu sannan ya nema to kaga kenan fa abokin ka wa ba ka wa kanka bane abokin ya gamsu da matarka abokin yana son matarka kuma ya gaya ma a fili yana son matarka da ya samu dama da ba kai ya kamata ka nemi ba kenan ina ba san gane wannan wannan kuskure ne ka zo ka ce abokin ka ya ka ganta kawai kai za ka duba kai ta maka don zai zai iya yiwa fa kai mace ta yi maka amma wani ya kushe ta kowane mutum akwai siffar da yake dubawa ga mace ya aure ta to zai iya yiwa abokinka abin da yake dubawa daban kai abin da kake dubawa daban kawai abin da za ka nemi abokinka ya yaba ma shine ɗabi'unta ke gaskiya na yaba ma tarbiyyanta wallahi gaskiya matarka tana burge ni tana yawan sanya hijabi maganar sanya hijabi da yadda take da nutsuwa ga kunya ba ta iya haɗa ido da kai na lura to kaga irin wannan sifa din shine abin yabo ba wai gaskiya matarka gareji ba ce in ya faɗi wannan ma in ka je da shi yau ka ƙara zuwa da shi wata rana an gane wannan ko to saboda haka wannan shine to sannan a ah, akwai hadisin abu huraira radiyallahu an yana cewa kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam fa atahu rajulun fa akbarahu annahu tazawwaja mar'atan yace na kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum ya zo wajen sa da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ba annabi labari cewa ya auri wata mata matar na milal ansar daga cikin matan madina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a nazarta ilaiha shin ka kalle ta ala yace la yace ban kalle ta ba kenan wani irin aure yayi auren imani yayi kawai shi an kawo masa mata bai san kowace iri ba ce an gane ko sai annabi ya ce masa fazhab fanzur ilaiha ka tafi ka kalle ta fa inna fi a'yunil ansari shay'an domin a cikin gidan matan Madina fa akwai wani abu matan madina suna da dan matsala a idonsu suna da dan harar garki kada zo a kawo maka mace idan ya dan juya ka zo ka ce kai ba irin wannan kake kana so ba an gane to wannan shine farkon kuskure ya zama to a kawo maka mace ka ce ba irin mata kake so ba zai zama to tsakaninka da ita akwai za a ringa zaman doya da manja ne tunda kai din nan baka gamsu da irin ka ba an gane babban sirrin da ake so na aure ya zama ka ga matar kuma ka gamsu da ita to irin wannan mata shi ne ita za ka yi wa adalci kuma za ka ringa tausayinta za ka ringa kyautata mata amma duk matar da ba ta shiga cikin zuciyanka ba wallahi ko da ka aure ta to za ka yi da gaske sai ka yi iya kokarinka za ka yi mata adalci saboda akwai wani wanda ya aure wata mata iyayen iyayen suka zo suka kakaba mishi matar wallahi kullum a gaban abokan cewa yake iyayensa ya aura ma shi wallahi kwata-kwata ba ta yi masa ba ke sa iyaye a ji tsoron Allah a daina ƙaƙa ba ma yaro mace galiban iyaye suka duba ai wannan abokina ne ina so haɗa zumunci to saboda haka barin haɗa ɗana da ɗiyarka don zumunci ya karu sai a ƙaƙa ba ma yaro ko da da ce yana so ba kila akwai wacce ya ce yana so sai a zo a ƙaƙa ba mishi to wallahi shi wannan abin da yake cewa ya rantse da Allah wallahi in ya shigo daki sai ya ganta kamar namiji shi kwata-kwata a zuciyar shi baya jin ya auri mace kaga wannan shine matsala wanda da an bari mai santa ya neme ta mai santa in ya ganta zai ga mace ce amma shi baya so an ba mishi haka nan ita mace in ba ta so an ba mata haka mace take kullum in faɗa ya abin sai ta fashe da kuka shi dama na gaya wa babu, bana son ka haka jidan samu dama su mata ba sa iya haƙuri namiji zai iya haƙuri ya yi shuru amma mace in ka ba ta mata rai sai ta gaya ma dama wallahi ta gaya wa babanta babanta ya matsa mata kan wannan al'amari sannan an karɓo daga sahal bin sa'ad cewa wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah jitu ahabu ilayka nafsi tace ya rasulullah na zo in baka kyautan kaina fa nazar ilayha rasulullah sallallahu sallam wasallam sai manzon Allah ya kalle ta fa sa'ada nazar ilayha wa sawwabahu manzon Allah ya daga ido ya kalle ta sama kuma ya kalli kasa shi ne sakandamin kallo sai da ya kalle ta daga sama har kasa sun matsatsa a rasahu sannan sai sun kuyar da kansa sallallahu alaihi wasallam to a nan wajen da manzo Allah ya tsufe da kansa manzo Allah ya kasa bude baki ya ce ba na bukata ita matan ta fahimci baya bukata sannan sauran sahabbai suka ce ya rasulullah idan baka bukata to ya rasulullah ni ina son ta an gane to kaga an ce abincin wani ne guban wani kai idan kai baka bukata wani yana ganin fashi ba mace kyakkyawa ma irinsa a ba shi dama zai nema sannan an karbo daga jabi dan abdullahi ya ce na ji manzan Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam a kadaba ahadukumul mar'a faqadara an yara minha ba'da ma yad'u ilaiha al. idan ɗayan ku zai nemi mace sai ya zamanto yana da iko ya kalla daga matar dalilin da ya sa yake so ya aure ta to ya aikata wannan matar da na zo wajenta ko wannan budurwa menene menene abin da ya gayyace ni har nake son ta ka tambi kanka me yasa nake son ta idan ya zama to zuciyarka ya gaya maka sannan kuma idanka ya gane maka dalilin da yasa kake son ta to ka aure ta amma wani wallahi abin da yasa na aure ta kawai na ji ana kai banta ne a cikin gari akwai matsala kenan ka aura mutanen gari kenan ba kai ba kai ka aura ba kanka ba a'a in ana yabanta ka duba tana da wannan sifa din da kake so kowane mutum akwai dalilin da yasa yake yin aure an gane ko to wannan manzo Allah ya gaya mana sirri mai girma in har kana da iko ka duba me yasa ka aure ta ka aikata wani ya taba neman shawara na yake cewa yana neman wata yarinya sun yi karatun jami'a tare yarinyar tana da hankali kuma sun riga sun saba da yarinyar tambayin da na masa yarinyar ta shiga zuciyanka sai ce wallahi shi kawai yana tausayin ta ne kawai wallahi yana tausayin yarinyar yana ganin cewa kada wani ya zai aure ta wanda bai dace ba yace amma tsakani da Allah kana son ta yace tsakani da Allah har yanzu bata shiga zuciyarsa ba shi baya jin cewa yana son ta amma kullun ya ganta yana tausayin ta nace to akwai matsala nan gaba idan ka aure ta ta bata maka rai tausayin zai gushe in tausayin ya gushe kuma sai ka kalle ta kashe to dama yaya aka yi ma na nemi wannan na aura wannan tausayi dama shi ne labule tsakanin ka ta to da zaran tausayi ya gushe in auren ya zo kila za ta ringa aikata wani abu za ka baka maka rai za ku yi baran-baran ya zama to ka daina tausayinta to tun da baka tausayinta yanzu ya auren zai kasance akwai matsala to nan wajen a gurguje an ce ya halatta mutum ya kalli mace saboda maslaha to a nan wajen ina ne inda ya halatta a kalla ga mace to nan ma malamai sun tattauna akan wannan matsala dangane da wuraren da ya halatta namiji ya kalla ga mace in yana so ya aure ta akwai ra'ayi wajen guda uku ko hudu ra'ayin farko halaccin kallo zuwa ga fuska da tafin hannunta kawai nan ne kana so ka auri mace kalli fuskanta da tafin hannunta a nan wajen mutum zai iya gani kyakkyawa ce ko mummuna ba ya halitta mutum ya kalli wasu wurare inda ba wannan ba wannan shine mazhaba na jumhur mutum ya kalla fuska da tafin hannu kawai dama an ce mace dukkan ta al'aura ne sai dai fuska da tafin hannu ko to wannan shine mazhaba na jumhur to sannan kuma akwai ra'ayi na biyu ra'ayi na biyu halaccin kallo zuwa ga ila ma ya zaharu min ha galiban wuraren da suke bayyana a jikinta galiban ya halatta mutum ya kalla suka ce kamar wuyanta mutum zai iya kallon daidai wajen wuyanta da kuma hannaye ya kalli hannayenta tsintsiya hannayenta da kuma diga ganta. an gani wannan shine abin da ya inganta daga imamu ahmad bin hanbal a kan shi to wannan mazhaba ya yake cewa a kalli wuyanta a kalli hannayenta da kuma duka da gani irin wannan kaga in ba wai an wayar da yarinyar ba yarinya ta saba sa hijabi da niqabi sai aka zo aka ce mata ga wani saurayi ya ce yana zai zo ya gani don ku tattauna yana so ya ga kula ku kasanta da ka zo wajenta bayan kun tattauna a ranar ka ce mata na ga kin sa hijabi da niqabi ban ga fuskanki ba sai washe gari sai ta zo ta cire niƙabi sai ta ce mata kuma ban ga wuyanki ba da tsuntsiyar hannunki da ki. me za ta kalle ka ta da ce an ce mun an ce mun wannan bawan Allah ahadu sunna ne mai natsuwa ashe dan iska ne in ba dan iska ba wane ne zai nemi ya kalli wuyan mace ya kalli kafarta diddigenta ya kalli tsuntsiyar hannunta ina ba san gane kaga ashe wannan kafin ka yi aiki da wannan yana bukata a ce mata an ganar da su an wayar da su kan wannan Don irin wannan ya faru zamanin ainihin sahabbai Umar dan Khattab yana so ya nemi yarinyar Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anha Aliyu sai turo ta da ya turo ta da ainihin kwalo na abinci ta kawo ma Umar Umar abin da ya fara duba sai Umar ya daga wajen kafafuwanta yana so ya ga diddigenta ta ce masa wallahi me yasa zaka mun haka wallahi da ba dan ina ganin mutuncin ka ba da ba dan kai amirul mu'minin bane da na ga maka mangaru man zaki kaga ita ta dauka bai dace ba misali an gane wannan ko to a kaga mata suna buƙatar a karantar da su a nuna musu wannan in ba haka ba wani wata daga wannan kun fata kenan har abada an gane to imamu ahmad yana ganin dai dama in ana so a ga kyan mace ana ganewa ne ta wuya hannunta da ƙafafuwanta wata mace tana da kyau ta fuska kafin hannun tana da kyau in tana tafiya wajen kafa sai ga abin ya baka tsoro ina ba san gani akwai matar da ta bangaren kafanta yanayin tafiyar ta ma ba ta ma iya tafiya ba wata tana ma tafiya ne kamar maza to wani zai so ya ga yanayin diddigin ta ma an gane akwai yanayin kafafuwa akwai kafanta mace in tana da shi ba baka sha'awa ba to wannan shine a shake yana daga cikin wurin da ya halatta a kalla diddigen mace sannan da wuya wannan ana nufin farkon lokacin da zai zo yan kwanakin da zai zo ya kalle ta amma malamai ta ce abinda ake gudu a nan wajen shine ya zo ta gama cire hijabi ya zo ya kalla kuma yake ba ta mai ba kuma su gama islamiyya wasu gari bayan ya zo gida ta gama haka washe gari kuma ta kawo ta je islamiyya ta hada ido ya kuke ganin abun <laughs> kun ga wannan kenan to shine kaga malamai suke nacewa cewa a tsaya fuska da tafin hannu da sauransu sannan kuma akwai na uku akwai ra'ayi na uku halaccin kallo zuwa ga ko ina a jikin tasiri al'aura zai iya kallon ko ina tare da ita sai al'aura ne kawai ba zai kalla ba wannan shine mazhaba na Imamul auzai daga cikin salaf mu duba cikin fatawul bari zamu ga wannan karin bayani an gane sannan sai to kaga wannan komai zai kalla saboda annabi ya ce fa in istada'ata an tanzura ila ma ka ila likaiha faltaf'al ko falyaf'al idan mutum yana da iko ya duba abin da yasa yake so ya aure ta ya aikata me yasa yake so ya aure ta to duk abin da ya san yana so game da mace in dai ba al'aura bane ya kalla kaga wannan ma din ai ma ce mausula ma mausula kuma a wajen malaman na nahawu sun ce siga ne na umu fa inista da'ata an tanzura ila ma ai ila allazi yad'uka ila nikahiha faltaf'al kaga kenan duk abinda zai sanya kai sha'awar neman ta to wannan magana kaga Imamul auzai shi ya dan takaita yace banda al'aura aura to Ibn Hazm al-Andalusi al-Zahiri an gane Allah ya masa rahama shine ra'ayi na hudu shi kuma ya ce jawazun nazar ila jami'i ha hatta aurata ba shi ya ce halaccin mutum ya kalli dukkan jikinta gaba daya saboda hadisin bai ware ba har al'auranta to kaga wannan shine mazhaba na ibn hazm mazhaba na dawu az-zahiri da kuma ɗaya daga cikin ruwayoyi daga imam ahmad mai san ƙarin bayani akan wannan ya duba littafin al-muhalla zai ka wannan to wa'annan su ne ra'ayukan malamai Fa ma abin da ya tabbata dangane da haddi na kallon mace in mutum zai aure ta lallai namiji idan ya tafi wajen yarinya yana so ya aure ta to a cikin wannan mazhaba din mazhaban da ya kwantar da hankali kawai idan je ya je wajen mace ne yana so ya aure ta ya kalli fuskanta da tafin hannunta kawai an gane wannan ko kamar mazhaba na jumhur amma akwai yadda mutum zai yi ga wancan abin na ta kalli ainihin ah, wuyanta da diddigenta shi ne ya zama tokila a gaya mai ka zo lokaci ka za ka ɓoye a wani waje an gane ya ɓoye a wani waje lokacin da take gudanar tana cikin gida tana yin wani abu sai ya ɓoye ya sa kujera ya zauna an gane kaga a lokacin tana cin abinci a cikin gida gashi nan ba hijabi a cikinta tana ma jin gumi tana fifita a mutum zai ga hannunta zai ga wuyanta zai ga kafanta komai da komai kaga a nan wajen babu wani ɗanki ba a ce mata wai buɗe jikinki in gani ba ai akwai sahabin da yana neman wata yarinya aka gaya mai cewa ga hanyar da suke wucewa zuwa ya zauna a gindin wata itaciya kawai kullum sai aga yaji ya zauna a wajen ashe yana so ne ya ganta tsaf kafin ya je gidan ba tare da yarinyar ta san ma yana kallon ta ba to irin wannan mutum ya mamaye yarinya ba tare da ya sani ta sani ba kamar ya dan bi sauki da a zo a ce mai yarinya kamar ibn hazm mai cewa ta yi tsirara to ta gama yin tsirara kuma ka ce baka so to ya kenan ai kaga wannan ya zama to wani irin wulakanci da cin mutuncin mace an gane wannan ko saboda haka a to me za mu ce da irin soyayyar da ake yanzu ba yanzu akwai wani irin soyayyar da ake ta waya ta facebook ko ta whatsapp mutum bai taba ganin yarinya ba yarinya ba taba ganin saurayin ba amma sun ga juna ta waya haka za su ringa soyayya har su yi aure irin wannan ya halatta bai halatta ba an gani shi hoto baya nuna hakikanin kyawun mace domin wani lokaci idan mace za ta ɗauki hoto tana ƙure a daka ne tana yin wani kwalliya ne na fitan hankali an gane har ma wasu mata suna zuwa a yi musu make up wata mace za ga hancinta wani wani da lakwasa shi hanci ne amma kuma in ka zo wajen neman in an ta zo za ta turo hoto za ta je a yi mata make up a jan hancin kuma za a ganta baka ce kai kana son farar mace ne sai ta je a shafa mata hoda ta zama fara ko to za ka ga wato irin galiban hoto bai suka ba da hakikanin siffar mutum ba idan ka ga hoto sai ka ce na ganta a hoto amma ina so mu haɗu fuska da fuska ina so in ganta ido da ido an gane wannan ko saka dan mutum ya ga mace a hoto kada ka yi kuskure ka ce za ka aure ta in ba haka ba wallahi za ka yi kuskure za ka yi ta wani bayan ya gama aure ya zo gida bayan amare gaba ɗaya sun watse a kawai amare sun watse ya shigo ɗaki yana neman matar shi kake wowa kake nema yake mata ta nake nema ina take take ni ce ce wallahi ba ke bace da gani to kaga wannan akwai matsala shi matar da ya gani a hoto ba ita bace wannan saboda ta sha makeup a cikin hoto to ya dauka kenta ya kai wancan bai san cewa makeup ne ya mai da ita haka ba to irin wannan baya halatta akwai matsala a cikin shi lokaci yayi to an ce mu lokaci yayi akwai dan to to bari ku zo na miki nawa lokaci ya riga to bari ya gurguje an ce saura za a dan kara minti biyar to akwai zawabin shar'iyya in nazar ila al-maktuba akwai ka'idoji na shari'a wajen kallon mace kafin mutum ya kalli mace shari'a ba ta bar abin a haka nan kawai ba akwai ka'idoji na farko wato kada ya kaɗaita da ita a wajen kallo kada in zai kalle ta a ce daga shi sai ita kawai kaga nan wajen shedan na iya musu hudu ba shedan na iya tusa musu ainihin mugun tunani har ya zama tobar na ya faru idan har zai kalli mace ya zama ya kalle ta a gaban ɗaya daga cikin muharramanta ko muharraman shi in ma ya zo da ɗan uwansa ya kalle ta ko ita ta zo da muharramanta ya kalle ta a gaban su kaga ɗaya kenan sannan na biyu kada ya kalle ta kallo na jin daɗi da kuma sha'awa wannan shine sharadi wajen hanabila wannan zai yi wai kada ya kalle ta kallon jin daɗi da sha'awa a dama mai ake so dama ya yi don ya gane cewa in ya aura zai ya samu mace ai dole ne a matsayin shi na namiji idan ya ga irin matar da ta yi masa dole sai zuciyar ya kai mai wasan don sako wannan abu ya saba ma ba zai yiwu ga ɗabi'a kan adam ka ce wai ya kalli mace kyakkyawa wanda ta masa ka ce kada ya yi sha'awa ba an gane wannan ko an ce yi na nas ko hawa ta minan nisa ko an kawata wa mutane son sha'awar mace in dai namiji ya cika namiji ya ga irin matar da yake so dole sai ta shiga zuciyarsa ɗan wannan shine dalilin da yasa aka ce kada a samu kaɗaita tsakanin namiji da mace to amma su hanabila sun zafafa sun ce in zai kalle ka kada ya kalle ka kallo na jin daɗi da sha'awa amma su jumhur ba suka ce wannan ba sharafi ba ne suka ce saboda hadisi ya ce mutum ya kalle ta hadisi bai kawo wani aiki ba ya ce in mutum zai aura ya kalli menene ya sanya yake sanya aure ta ai akwai mutumin da yake son wasu irin sifofi ga mace wanda irin wannan sifa suna janyo hankalin shi to idan ya ga irin wannan sifa kuma ya yi sha'awa ba ai da kada umanta an ce kallon bai halatta ba amma an halatta shi ne lil maslahatin rajiha saboda maslaha bai rinjaye shi ne aure to wannan fahimta na hanabila yana da rauni sannan na uku wato ya zama to a cikin mafi rinjayen zatansa za ta amsa yana ganin insha Allah in ya zo ya ganta za su shirya da ita domin kallo baya halatta sai dai a wajen mafi rinjayen zato ana ganin za a shirya shi ma ya wannan sharaɗin ai dama mutumin da yake kallonta yana so ya ga sabansa idan ya gani to kuma ai bai san gaibi ba zai yi wa shi kuma ita kuma shi bai mata ba an gane ko sannan kuma na hudu aka ce baya halarta, wato ta haɗa hannu da ita musafaha ya zo ya miƙa hannu ya ce wa mace assalamu alaikum kuskure haramun ne ya gaita da mace ko kuma ya shafi wani gaba daga cikin gabobinta haramun ne in mutum zai nemi mace haramun ne ya taba wani gaba daga cikin gabobinta saboda ita ajanabi ya ce gare shi haramun ne gare shi idan kuma ya yi haka inuwan Allah ya tabbata a gare shi to sannan kuma idan ya samu dama ya kalle ta kafin ya nemi aurenta wannan shi ya fi dacewa domin wannan zai tunkuɗe masa duk abin da zai iya cutar da shi sannan kuma ya halatta a gurguje ya tattauna da ita matar idan ya ganta to akwai akwai interview da zai mata ya ga irin matar da yake so ne tana da irin ɗabi'un da yake so akwai tambayoyin da zai mata ya yi mata wannan tambayoyi gwargwaron maslaha sannan kuma ya tattauna da ita don ya ji muryarta kar ya zo ya kar ya zo ya aure ta kawai ya ga fuskanta ta zo gida ya ji murya irin muryar namiji akwai matsala akwai mutumin da kawai akan murya sai ya saki mace ya shi ya zai auri mace mai murya irin na maza an gane wannan ko to wannan shi ne to wannan kenan sai eh, wasu mutane kuma a cikin al'adar larabawa su sun ce wai mutum zai ganta ne kawai sau ɗaya kada ya zo ya ta zuwa taɗi ya ta zuwa taɗi to gani guda ɗaya kawai zai wadatar daga ya ganta sau ɗaya kawai sai a ce a sa rana to mafi yawan marubuta su suna cewa wai layan yan ta azudul majalis ya kamata a yawaita majalisoshi kawai da zaran ya ganta kawai suka yi magana da ita ya kamata nan take kawai a daura aure a gani to wata ma ka ma zauna ka bincike ta kun daɗe kuna tattaunawa ka gane ka riga ka gyara mata Wannan amfanin tattaunawa yau da gobe ba wai kawai ka zo ku sha fira ba wasu kana seta ta ne kana gyara ta akan wasu kurakurai nata ko ila tana da wasu kurakurai ta bangaren akida wasu kurakurai ta bangaren ibada wasu kurakurai ta bangaren mu'amala duk sai kana kafin ku aure ka seta ta ka gyara mata to idan ko ka zo ka ganta so daya gani dai ba zai cimma wannan abun ba kamar sun ce baya kamata a yawaita majali an gane wannan ko a ce kullum tare da abin nan abokiyar nema sannan ko baya halarta ya fita tare da ita ba tare da muharraminta ba ya ce zai je unguwa yana so ya je gai da iyayensa bari ya dauke ta maman shi tana son ta. an gane wannan ko in ta ce maman tana son ganin ta, ai tana da yan uwa sai ta dauki yayanta ko kaninta ya kai ta wajen maman ba sai ka goya ta a mashin ba an gane wannan ko wannan kuskure ne kamar yadda wasu za ka cewa wasu iyayen suna ganin ba laifi ba ne ma in ya ɗauke ta a je a tafi shopping a tafi supermarket a yi shopping sai ga ya ɗauki budurwa sun tafi to duk irin wannan gaba ɗaya kuskure ne wanda bai dace a aikata shi ba kafin daurin aure duk irin wannan ɗaukar ta a mashin ya ringa yawo da ita haramun ne sannan ya ɗauke ta a je ana shopping haramun ne duk irin wayan abubuwa tun da ba ta riga ta zama to shi ba to ya kamata a kiyaye to an nuna mun cewa lokaci yayi zan dakata a nan wajen insha Allah abinda muka tattauna daidai Allah ta'ala ya bamu ladan shi inda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana dama mun cancanci mu yi kuskure ne a kuma shi da ango da amarya gaba daya muna yi musu addu'a kamar yadda muka yi addu'a ɗazun Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu albarka a cikin auren kuma Allah ta'ala ya ba shi daman yin haƙuri da ita kamar yadda ita ma Allah ya ba ta daman jure ba ainihin ɗabi'unsa ta yi haƙuri da shi sa'annan kuma Allah ya ba shi daman ɗaukar nauyinta don babu abin da yake da wahala a wajen aure kamar mai ɗaukar nauyi eh yau da kullum ya fi wahala wannan soyayyar da ake a waje da zaran an shiga gida sai ga al'amari ya canza so ɗaukar nauyi kullum kawo kawo din nan ba kowa ke iya jure mishi ba to saboda haka addu'an da nake ma ango Allah ya bashi daman jure ma wannan kawo kawo don dole sai an tambaye shi saboda shi ne Allah ya tsaura ma wannan nauyi Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim maza suke shugabanci akan mata saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi kuma saboda abinda suke ciyarwa na dukiyarsu to saboda haka a gurguje an goye san cewa ciyar da iyali ibada ne kamar yadda sallah yake ibada yadda kana yin sallah ka san Allah ne ya daura maka kana yin azumi kana jin yunwa ka san Allah ya daura maka kana yin zakka ka cire dukiyanka ka san Allah ne ya daura maka to shi ma cefa ne da daukar nauyin iyali Allah ne ya daura maka kada ka zo ka ga ka ce kana ciyar da kasuwan banza la idan ka ciyar da iyalinka innaka an in tun ah, innaka an tufika nafaqatan ko lan tufika nafaqatan tabtaki biha wajha Allah illa udirta alaiha hatta ma taj'alu fi fibr atik lalle kai matakar ka ciyar da wani abinci kana neman fuskan Allah da shi kana neman yardan Allah da shi za a baka lada har abin da kake daukar nauyi kake sawa a bakin matarka zaka samu lada saboda haka dinarin da mutum ke ciyarwa ga iyalansa ya fi girma daga cikin dina da kake ciyarwa a wajen jihadi saboda haka Allah ta'ala shi tabbatar da alkhairi zan dakata a nan wajen saboda lokaci a ma'anaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.

والقادة ولا الجبارات فإنما يجب السلام عليكم ألا يقال ولا ذلك الإيمان يجب ويحفظنا أظن قرآن كل المسلمين بيوان أقول لي المسلم ومن تأتي سوى مسلم ما يجب متى متى يكون سوى المحفظة أقول لي من تسليم عليه قال الله عليه وسلم إيه نقول سوى wannan abubuwa wani babban abu ba ne da wanda yake ko shirka ko wani abu da ya mutuwa da ke yi wanda ya mutu a kansa sai yake ba da labari a cikin cewa an yi sasanci ta waya da hakuri ta maniya da ya tafi wani kuma da ke kuma da hakuri a ko ta ke ta. ta da ƙarshe ne da kawai kawo wani ne da ke ta saboda sai zan so yadda yake cewa هو الباقي هو هو المرجع ليوم كسوة لكي يعمل تسليم شاور أقول ليوم كسوة يعمل توليدا تدرس الوالدين حول السؤال ويوم التي يأتي فيها من الدولة الوالدين كده ليه وعندك في الموضوع ده وانا هقول ان تكون عباره في اي شباب بقى موضوع كده هنا اقول البناء قضيه الجن ده في دي جداول مثلا na'am to dangane da wannan an tambi imamu ahmad bin hanbal radiyallahu an cewa ya hukuncin mahaifin da ya tilastawa dan shi ya saki matar shi sai imamu ahmad bin hanbal ya yi tambaya cewa matar ta saba ma Allah ne aka ce a'a matar tana biyayya ga Allah tana kiyaye dokokin Allah mahaifin baya santa ta ne kawai shine sai ainihin imamu amur ke cewa kada ya sake ta sai wannan ke cewa ah, kada ya sake ta to ai ga ainihin abdullahi bin umar lokacin da yana aure da wata mata sai umar dan khattab radiyallahu anhu sai yake masa ka saki matarka da ya iya saki sai umar ya kai karan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira shi sai annabi ya ce masa tun da mahaifinka ya ce sake ta sakatta sai a lokacin sai abdullahi bin umar ya sake ta sai imamu amar ya cewa wane ne a cikin ku yake da misalin ɗabi'a irin na umar ai shi umar in ka ji ya ce saki matarka ba wai kawai ya kyamace ta bane haka nan kawai lalle ya ce saki matarka ne saboda ta ki Allah da manzansa saboda wannan mata ta saba ma dokokin Allah an gani idan ya zama so ita yarinya matar da yake aure da ita tana saba ma Allah ba ta damu da sallah ba an yi mata nasiha ta ki gyarawa ko tana fita unguwa ba da izinin miji ba an yi nasiha ta ki gyarawa ko tana fita babu hijabi an yi nasiha ta ki gyarawa ko abin da ya kama da wannan to irin wannan tunda da ya saban Allah ne na bayyane kuma an yi nasiha ba ta gyara ba a lokacin mamar ta ce sai ya sake ta to a nan wajen dole ne ya yi wa mahaifiyarsa biyayya inda mahaifiyar ta taimaka miki ne amma ya zama to mace ce mai da'a kawai wani fada ne ya dan hada su ta dan yi wani kuskure wanda ba a rasawa wanda shi ma namijin yana iyawa sai daga baya ta gane kuskuren ta ta ki gafara an gane shi mijin ya yafe mahaifiyar ta ce bata yafe ba to wannan baya zama dalili na ya saki matar shi an gane yana iya zuwa ya rike matar shi ya ba mamar shi hakuri to dan Allah ki hakuri mama ba wai na saba miki bane kawai na ga ina son mata ta ce kuma na ga bata saba ma Allah da manzansa ba idan kuma ya ga mamar ta nace ta matsa da yawa to yana iya mata biyayya ya yi mata saki daya bayan ya mata saki kuma ya saro kwanta ya saro kwan mahaifiyar inda ya ga ta kiyarta to kuma ya ga lalle san wannan mata ya shiga zuciyar shi babu laifi ya dawo da kayan shi bayan ya bi duk wasu hanyoyi ya roƙe ta ya haɗa ta da manya ya haɗa ta da malamanta malaman sun mata nasihohin duniya sun ta ce wallahi ita ko za a za a sauke mata daga fatiya har nazire ita ba wanda ba ta kaunan ta aka ce menene laifin da take ba ta son ta kawai to irin wannan kaga yana iya auren ta sai ta ba maman hakuri yayi ta ba ta hakuri an gani to ai tsinuwa ba zai tasiri ba tunda bai saba ma Allah da manzansa ba Allahu a'lam eh na ya biya mata umara ko aikin haji in yana da haji Thank to a ina ka samu wannan sharadi ke ta fara university sana a wurin ta eh mamar ce take so ta abin nan to wannan ba ba bane an ga ita maman abin da yake faruwa yanzu kasancewa wasu samari sukan auri yarinya sai su bar iyayen da wahala a da can a kasar hausa babu ruwan iyaye da yarinya sai ta yi karatu yarinya ta fara tasowa ko tana firamare ne ta dan fara girma za a ce yarinya na ta fara girma a mata aure ba wani yayi a da amma sai ya zama to yanzu sai ka aurar da yara uku duk su dawo gidanta ka cigaba da daukar nauyin to wannan sai ya canza tunanin wasu iyaye kada in aurar da iyata a dawo min da ita tare ya zama to iyata tana da wani sana'a wanda ko da misalin namijin bai kula da ita ba ko ya sako min ita za ka je ka cigaba da yin sana'anta to wannan shine abin da ya sa yanzu kaga iyaye za a baka aure a ce da sharaɗin ba ce ta gama boko za duk wannan sharaɗin ba a kawo shi lalacewan mu maza ne ya kawo wannan lalacewan maza namiji ya zo ya yaudari yarinya ya aure ta ya bar iyayen da da ciyarwa da tubatarwa da kuma ɗaukar nauyi na harkar gida an gani amma da maza suna ɗaukar nauyi yadda ya kamata duk wannan sharadi bai taso ba amma kasancewa kai ne uba bai ma halarta ka saurare ta. a lokacin da ta yi wannan magana ka zaunar da ita dai kada ka ce kawo lakanta ta ka nuna mata kuskuren wannan ra'ayi ka ce mata wannan ra'ayi kuskure ne yarinya ta riga ta samu masoyi kuma yana santa kuma gashi ya zo ya nemi izini ni ina ganin babu abin da ya fi dacewa face da ya auren ta eh wannan shine wani program da ake yi magana ko ake ko ko sai sunan ta da son da gaskiya ana yi ana yi irin wannan mace a gidan rediyo ta zo ta ce sunanta kaza tana unguwa kaza tana san da miji duk mutumin da yake son aure ya zo ya same ta unguwa kaza ko kaza to irin wannan zai iya zai iya yin amfani idan ya to ta nemi aure ta daɗe ba ta yi aure ba sai kuma ta zo ta yi wannan tallata kanta cewa a zo a neme ta suna ganin babu laifi amma abin duk abin akwai nauyi sosai amma ya fita zauna haka nan an gani gara ta dan tallata kanta din zai yi wa kuma da yawa na ga ana dacewa an taɓa yin a gidan wani rediyo wanda ba sai na faɗi gidan rediyon ba wanda aka yi ta aure da 'yan mata sai ka tazo ta faɗa sai ya zo ya gani ta mai shi ma sai ya aura shi ma dama ya daɗe yana neman aure bai samu ba ya daɗe ita ma ta daɗe sai kuma gashi nan sun haɗu sai ga kowanne dama yana kishirwan wani aure suna haɗuwa kawai cikin zai ga an auren ina eh, ganin wannan babu ne insha Allah Allahu a'lam ba ka yi magana wanda yake cewa mara sayidu eh, amma ya kamata an goye kowa ya gani ko da ba zai magana ba ya zo mu ganshi kowa ya ganshi ido da ido ga ango nan a nan ya zo zai wakilta wani